kakakin hukumar yaƙi da fatocin mutane ta Najeriya wato NAFTIN, Mr. Josiah Emerald ya min ƙarin bayani. But so far because of uh, reported cases and uh, arising from our proactive investigation, not less than 6,000 people. Ya zuwa yanzu bisa yadda ake kwarmata mana bayanai da kuma irin binciken kwakwafi da muke yi, mun yi nasarar uh, damƙe abin da ba zai gaza masu fatocin mutane kimanin dubu shida ba. Tuni ma an zartar da hukunce-hukunce akan sama da mutane 320 27 kuma a wannan laifi mukan tuhumi duk wanda ya taka kowace irin rawa wajen safarar mutane a matsayin mai laifi. We are also looking at people who have played one role or the other. To shin kome ke haddasa fatocin bil'adama? tambayar kenan da na yi wa hajiya hawa liman wata mai fafutukar horas da matasa a Najeriya. Ya abubuwan suna da ɗan dama, za ka ga cewa ana ta'allaka abin da talauci, rashin aiki yi za ka ga cewa ana amfani da wannan dama na talauci da cewa an tafi neman greener pastures ake cewa kamar turai da amurka kuma idan yawanci mutum bai ta hanyar da ya kamata ba musamman in mutum bai ilimi mai zurfi ba za ka ga lokacin da ya isa can din ba zai samu aikin yi din ba a ƙarshe zai um, kasance ya samu kanshi a cikin irin waɗannan harkoki da ake faɗa wanda za ka ga a ƙarshe ma wasu suna kasancewa kamar karuwanci suke haka ko kuma wasu abubuwan haka kuma idan ka duba wasu gaskiya ba ka sanin cewa abin da za a kai su su kenan sai sun ita can ɗin za su ga cewa wasan an karɓi fasfinan su ba su da hanyar da za su bi su dawo kuma dole su ciyar da kansu dole su ɗauki nauyin kansu wasu su kuma gaskiya suna sani akwai wasu yankuna na Najeriya wanda su abin alfahari ne ma a ci su suna wajen suna aiko musu da kuɗi kuma sun san abin da suke yi din. Kakakin hukumar yaƙi da fadocin mutane ta Najeriya, Mr. Josiah Emerald, ya yi bayanin wasu daga cikin matakan da suke ɗauka don wa tufkar hanci. What we do is to create a Abin da muke yi shi ne, muna wayar da kawunan jama'a. Na san ka san hukumar Naftin ta kaddamar da uh, wani gagarumin shirin faɗakar da jama'a kan illar fatocin mutane da mayin kaura ta haramtacciyar hanya. Muna da alakar aiki tare da tarayyar Turai da Amurka don shawo kan uh, wannan matsala, kuma kwalliya na biyan kuɗin sabulu. Mutum na da 'yancin yin ƙaura ko da yin bulaguro, amma abin da muke cewa shi ne, a yi ta halastacciyar hanya bisa ƙa'ida, domin babban makasudin safar safarar mutane shine don a ci da gwamnati. The whole essence of trafficking is about exploitation. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.